This is the voice of America. The following program is in Hausa. To jama'a barkanku da wani da kuma zuwa ga shirye-shiryen sashen Hausa na murar Amurka a wannan asaliya ta ranar Alhamishin na akan mitoci 22 da 25. A jihuriyar Nijar kuma ana jima a gidajen rediyon amfani ne da fara'a da sarauniya da doma da dalo da kuma niyya. Masu kwamfuta kuma duk da suke so suna aika mu a voahausa.com ko kuma a sashen hausa.com. jama'a assalamu alaikum ali mustapha sakwato tare da ibrahim jarmai muke tabin ku ga shirye mu na wannan la'asariya bayan kun ji labaran duniya da za mu kawo muku za ku ji cewa yayin da shugaba jonathan da jiran muhammadu buhari suke sabunta ne gudanar da zaɓe cikin lumana da amsa sakamako wasu jam'iyyu na korafin cewa ana su a baya domin ya kamata a ba kowa dama daidai gwargwado bai kamata a ta wani dan takara fiye da wani ba sannan in kana da katin wucin gadi da kake tunanin ka yi amfani da ita wajen jefa ƙuri'a ka ya kamata ka ji gargaɗin hukuma za a tantance mutane ne da kadiri da kuma wannan kadiri da ba za ta karanci kati na wucin gadi ba sannan a jihar sokoto kuma yanzu shi wannan matashiya ne ya yi cewa idan allah ya kaddar jama'ar sakkwato suka ce ya hwaɗi ya samu zai ce dama na gaya muku don a gaske su wace sun ci jan gasu ga gurla kudin da su kanso na karya na fawon naya na aimace an cewa za ka masa kudu wata lalle Allah ce ana can ana mai aiki. To duk wannan rahotanni za su zo muku ba mun gama baku labaran duniya. jama'a assalamu alaikum ga labaran kafar yada labarai ta aljazira ta ce sojojin najeriya sun rike ma'aikatanta su biyu shekarun jiya yayin da ake tsaurara matakan tsarin kasar saboda babban eh, zaben da ke karatuwa wanda za a yi ranar asabar mai zuwa wannan kafar yada labarai da ke eh, da headquarter a qatar ta fitar da bayanai yau alhamis um, dinnan cewar tana neman lalle a saki ma'aikatan nata guda biyu waɗanda suna yin aiki ne eh, suna cikin mata aiki ne a lokacin da aka tsare su a maiduguri jihar borno ɗaya daga jihohin da boko haram ke kaddamar da hare al ta bayyana cewa an kama ma'aikatan nata guda biyu waɗanda suka hada da ahmad idris da mustapha ne a ɗakin otal ɗinsu da ke suke zama a maiduguri ranar talata bayan sun dawo daga ɗaukar labaran artabun eh, da ke tsakanin sojojin najeriya da kuma ma'aikatan boko haram kafar yada labaran ta faɗi cewa an yi ma ma'aikatan nata tambayoyi sannan aka kwace kimarorin da suke ɗauke da su sannan kuma Eh, sun samu eh, haɗin gwiwa a wajen ainihin sojojin najeriya a lokacin da suke ɗauka wani hotuna amma duk da haka hukuma eh, sojojin najeriya ɗin sun ce sojojin najeriya lokacin da suke ɗaukar hoton ba su sami wani izini ba shi sa aka riƙe waɗannan jama'a To rahotannin kafofin yada labarai kuma sun ce masu binciko gano musabbabin hadarin jirgin sama na kasar Jamus ya faru shekaran jiya talata Kina a yankin Alps na kasar Faransa din suna kyautata zaton cewa an rufe kofar wurin zaman matukan jirgin ne aka hana ɗaya daga cikin su matukan ya koma can ciki bayan da ya baro jirgin lokacin da jirgin ya faɗo wanda ya sanadiyar halakar mutane kamar 150 da ke cikin shi. jami'ai da ke kusa da binciken da aka yi sun faɗa su kafofin yada labarai cewa wata murya daga na'urar bayanai nan da ake kira black box da aka ɗauko da aka gano a cikin tarkacen jirgin a jiya larba ta nuna cewa gab da faduwar wannan jirgin ɗaya daga cikin matukan jirgin sai ya fito daga dakin tukin kuma ya kokarin ya koma ciki lokacin da jirgin ne ya zo ya faɗi to amma sai aka daƙile mishi kofar daga can ciki aka hana mishi koma cikin jirgin ko kuma cikin wurin da su matukan suke zaune sai dai ba a fayyace kowanne ne daga cikin matukan biyu ya bar wannan ɗakin matukan ba wani da ba a faɗi sunansa ba ya bayyana wa jaridar new york times yadda lamarin ya faru a bisa ga muryar da na'urar ta ɗauko mutum ya ce an ji matukin jirgin yana kwankwasa kofar ɗakin a hankali amma babu wanda ya karɓa mishi daga baya buga kofar da ƙarfi amma kuma duk da haka dai ba wanda ya ansa mishi mai bincike ya ce wato an yi matukan ko kuma an ji matukan shi jirgin da ke can waje yana ta kokarin ya balle ita kofar wurin da suke zaune din wannan bayanan muryar dai sun jefa ayoyin tambaya da dama game da wannan al'amari kamar cewa me yasa kofar take rufe ne kuma me yasa ba a buɗe ta ba jami'an binciken ya kara da cewa abin da aka tabbatar dai shine ɗaya matukin jirgin shi kaɗai ne yake can cikin ɗakin amma bai buɗe kofar ba kuma har zuwa lokacin da hatsarin ne ya zo a auku to yadda ma'aikatan agaji ke duba barbashin jirgi domin gane sassan jikin mutanen da abin ya shafa da kuma duba wasu abubuwan da za su taimaka kila wajen gane sanadiyar wannan hadari iyalai da abokan fasijojin da ke cikin jirgin har ma da su kansu ma'aikatan jirgin suna canka hanya su ta zuwa wurin da abin ya faru inda kamfanin jirgin sama na lufthansa masu wannan jirgi din ya ce zai da kwararrun mashawarta zai kuma nemi taimakon tantance sassan mutanen da hadarin ya shafa to labaran duniya suna zo muku daga sashen wasu mura amurka a washington a yau alhamis jiragen saman yakin kasar saudiya sun jagoranci dakarun wasu kasashen larabawa wajen yin lugudan wuta a kan wasu sansanonin 'yan tawayen kasar yemen a wani mataki na dakile eh, ta da kayar baya na eh, ta 'yan tawaye da ake yi ga gwamnatin shugaba abdurrabu mansur hadi an kai hare-haren ne a kan yankunan eh, filin tashin jiragen kasar da ke sana'a sun kuma barnata gidaje da ke yankin kasar iran da ke goyon bayan 'yan tawayen na huti sun kwatanta eh, waɗannan hare-hare a matsayin wani abu mai matukar haɗari waɗanda ta ce eh, ka iya dagula lamuran tsaro a yemen sai dai wani babban jami'in ƙasar na iran ya kawar da batun ɗaukar matakin soji kan wannan lamari jami'an kiwon lafiya a ɓangaren 'yan hoti sun ce akalla mutane 18 ne suka rasa rayukansu yayin da aka raunata akalla mutane 24 a rahara ƙungiyar haɗin kan ƙasashen larabawa dai ta nuna cikakken goyon bayanta ga wannan yaƙi da saudiya ke jagoranta To jiragen yaƙi haɗin gwiwa Amurka kuma su ma suna can suna jagoranta kai hari akan mayakan ISIS a birnin Tikrit na ƙasar Iraq a tun jiya Laraba bayan wata guda da neman taimakon da Firayim Ministan wato wannan ƙasa ɗin Haida Al'abad ya yi don a sake wato wuraren da aka kwace a cikin wannan zoma Sojojin ƙasa ta Iraq dai da na 'yan shiya suna fafata a wannan wurin kuma ba su nemi taimako daga waje ba amma dai bayan nasarar da suka samu a wajen Tikrit ƙoƙarin sai ya zo ya cije. Mun kama ku labaran duniya daga sashen Hausa murya Amurka a Washington DC. To bari mu shiga rahotannin mu wanda dukkan su masu alaka da zaben da za a yi jibin Allah ya kan mu a Najeriya ne. Bari mu fara da na Umar Faruku Musa daga can Abuja kan yajijiyar da shugaba Goodluck Jonathan da Janar Muhammadu Buhari suka sake sabunta a yau na cewa za su yi zaɓe cikin lumana kuma duk wanda aka kada zai amince. wannan yarjejeniyar ita ce ta biyu a kwanakin nan inda tun farko kasashen waje sun haɗu domin duba hanyoyin da za a samar da zaman lafiya a najeriya a lokacin zaɓe dadin dadawa wannan yarjejeniya ta baya bayan nan kuma ta kara jaddada muhimmancin da ke akwai na su 'yan takarar guda biyu da su amince da sakamakon da zai fito jiran muhammadu buhari da goodluck ebelo jonathan dukansu sun rataba hannu a wannan yarjejeniyar inda suka kara ba da tabbacin da amincin su cewar ba gudu ba ja da baya za su ɗauki duk matakan da ya kamata su ɗauka tsakanin su domin tabbatar da cewa zaben da za a yi a najeriya an yi cikin ruwan sanyi lamu lafiya sannan sakamakon da za a fitar zai zama amintacce ga su ko ma waye ya yi nasara da kuma waɗanda ba su yi nasara ba to amma a daidai lokacin da ake yin irin wannan yarjejeniyar da kuma ganawar da ake yi tsakanin waɗannan 'yan takara guda biyu da masu ziyarar Najeriya daga kasashen ƙetare dangane da samar da zaman lafiya a lokacin zaɓe a Najeriya ba a gayyatar waɗansu 'yan takarar daga sauran jam'iyyu da ake ganin ƙanana ne. Akan haka ne Dr. Ibrahim Mani dan takarar mukamin shugaban ƙasa a inuwar jam'iyyar ADC wato Africa Democratic Congress yake bayyana min ƙorafinsu. Eh wato kuskure ne bisa ga ita arima na zaben gaba ɗaya da yadda abubuwan ya kamata ya kasance domin ya kamata a ba kowa dama daidai gwargwado bai kamata a fifita wani ɗan takara fiye da wani ba saboda idan aka yi haka an fara kawo a hanya da zai kawo matsala wani su kai kamar su eh, wato za su iya eh, yi abubuwa da suka ga dama ba tare da sun yi tunanin ko akwai wani abu da zai biyo baya game da ja musu birki da irin sauransu. So, sun da ma muna da 'yan magoya baya za mu iya taka rawa mai mahimmanci wajen kiran mutane game da abubuwan da ake bukata wannan zaɓe na a yi zaɓe cikin lafiya a yi zaɓe cikin lumana ba tare da an damu mutane da wani abubuwa da za su kawo tashin hankali ba ko kuma rashin zaman lafiya a ƙasa. Dr. Mani Ibrahim kenan dan takarar mukamin shugaban Ƙasa a jam'iyyar adc wato africa democratic congress a tattaunawar da ne da shi a abuja dangane da rashin ganawa da akan yi tare da sauran 'yan jam'iyyun dangane da samar da zaman lafiya a lokacin zaɓe da kuma bayan an yi shi a cikin ƙasar umar faruk musa mura amurka a abuja nigeria to ga ka umar to yanzu bari mu je ga rahoton abdulhamid muhammad abauchi kan shirye-shiryen zaben da ake a can hukumar zaɓe a jihar bauchi ta bakin jami'in hulɗa da jama'a aliyu abubakar ya ce ba za a yi amfani da katin wucin gadi ba a ranar zaɓe zaɓe a najeriya bana za a tantance mutane ne da kadrida, wato na'urar nan da muke ce katirida kuma wannan katirida ba za ta karanci kati na wucin gadi ba don haka duk wanda ma yake tunani cewa zai fito da kati na wucin gadi ba mu kar mun rabar da kashi a nan bauchi muna neman kashi 90 ne bisa ɗari don haka dama a mulkin demokradiyya ana neman mafi rinjaye mutane su zartar da hukunci don haka in cikin mutanen miliyan biyu da muka samu a bauchi mutane miliyan ɗaya da dubu ɗari takwas zuwa tara sun karɓi katinsu ran zaɓe sun fito su ne mafi rinjaye idan suka kafa gwamnati ta kafu insha Allah. Shi ma kwamishinan 'yan sandan jihar Bauchi Muhammad Ke Muhammad ya shawarci 'yan siyasa su gudanar da zaɓe cikin kwanciyar hankali da zaman lafiya. Sudin wannan taro shi ne a tabbatar da zaman lafiya tsakanin siyasoci wanda muke da su saboda zaɓe ya karatu ya kamata ya masa matashiya su tabbatar sun haɗa kansu ba tare da an sami matsaloli ba na kan wani harka addini ko wani kan harkar fati saurakin su a tsaya kowa ya je waya magoyan bayan shi kai cewar ya gaci su fito su tabbatar lokacin kamfen ko lokacin zaɓe ko kayan ko bayan ba ya samu wata matsala ba ta kone-kone ko ta kashe-kashe ko jin wasu rauni ba kowa ya tsaya zaɓe abin da yake bukata. gwamnan jihar bauchi malam isa ya guda ya buƙaci 'yan siyasa da su kasance masu mutunta junansu ko cin mutuncin wani ne to ya tabbatar da cewa siyasa fa sana'a ne wanda ni isa yi da ba zan so in yi ba kuma ba zan so wani na ya yi ba don gobe kiyama ya mutu ya shiga wuta to in za ka yi siyasan da za ka za ka yi sana'a da za ka shiga wuta to ba ma ciki. sai dai in ji cewar kaftin muhammad bala jibrin na jami'ar apc hana magudi shine kawai zai magance tashin tashina. kana jan hankalin mutane kar su tashin hankali kar su kawo fada kar su kawo jidali amma fa duk abin da yake kawo fada da jidali da tashin hankali kuɗi ne amma ba za a bige ka a taka ka a rauni a ce ba ka yin kuka ba abdulhamid Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya. a gaishe kamar la'adu To bari mu je jihar Sokoto inda Murtala Farukun Sanyi ne ke dauke da rahoto kan yadda APC da PDP suke ci gaba da musayar yau yayin da zaben da yake karatowa. A jihar Sokoto dai fafatawa ce tsakanin waɗanda suka canza sheka a manyan jam'iyyun siyasa biyu. Wato kakakin majalisar wakilai Aminu Waziri Tambuwal wanda ya bi sahun gwamnan jihar Aliyu magatakardawa mako a canza sheka daga jam'iyyarsa ta PDP zuwa APC ta kuma tsayar da shi takarar gwamna. inda zai fuskanci sanata Abdullawali wali wanda shi kam ya tsaya a jam'iyyarsa ta pdp to amma kuma yana tare da goyon bayan tsohon gwamnan jihar attahiru dalhatu bafarawa wanda ya fice daga jam'iyyar apc zuwa pdp a daidai lokacin da aski ya zo gaban goshi a kammala yakin neman zaɓe a jawabai daban-daban jam'iyyar apc da ke mulkin jihar ta zargi pdp mai mulkin ƙasa da shirin magudin zaɓe tare da yunkurin bayyana sakamakon ƙarya a zaɓen mai zuwa abinda ɗan takarar gwamna na pdp sanata abdullawali ya musanta to wannan zargi ne na mutanen da ba su da ilimi ko kuma ba san ya kamata ba a babu jam'iyya a najeriya da ke da damar haɗin cewa wani ya ci zaɓe ko wani bai ci zaɓe ba akwai hukuma mai zaman kanta babu inda za a ce wani ya je a wani can ya haɗi cewa ga sakamako gwamnan jiha da ya yi wannan magana ya nuna rashin sanin aiki rashin ilimi Ah, da har zai buɗe baki ya ce ah, haka nan yanzu shi wannan matashiya ne ya cewa idan allah ya kaddar jama'a sakkwato suka ce ya haɗi kuma in sha allahu da shi da mutanensa za su haɗi ya samu zai ce dama na gaya muku cewa ko mutum biyu suka jefa an ce anhuwa ba haka rayuwa take ba jam'iyyar ta pdp a nata bangare ko nuna damuwa take yi akan abin da ta kira ta'addancin siyasa da yanzu haka ke faruwa a sokoto inda kuma ta nuna yatsa kai tsaye wa jam'iyyar apc mai mulkin jihar dalilai kenan da yasa na tuntubi gwamnan jihar aliyu maga takardawa mako wato na ɗauki wannan abu kamar wasan yara ne a sokoto ina wani wuri ka ji an ce an yi faɗa minti biyar ko faɗa na bai jawabu dan abu dan abu dan wasa yara ce an gamu wani ya tare wani an kashe an baje mashin an baje mota kuma me haka lalace haka lalace wani ai ba wani abu da eh, in an kwanta da abin da ke faruwa wata wurare wasu jihohi illa su a su dai a ce su a gaske su wace su ci jin gasu ga gulla kudin da su kanso na karya na fawon naya na aimma ce an cewa za ka masa a wata lalle allaji ana can ana mai aiki kisa kuma jama'a tsaro wasu ke kawai da su gani ba to mu ba za mu faɗa ba don moke da nasara kuma na jama'a don haka su da suke ba su ne suke ta kokarin a hitina wai don a rasa duk da yake zaben shugaban kasa da yan majalisar tarayya ne za a so mu gudanarwa a ranar asabar dinnan mai zuwa manazarta na ganin cewa sakamakon zaben kan iya yin tasirin gaske ga zaben na gaba na gwamnoni da yan majalisun jihohi da za a gudanar makonni biyu masu zuwa murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria Shefu ya auna gaba ne a niya gina garin gada da suna sakwato ko fata kwas aljanna mallan ya faɗi haka ko garin gana shehu shi kuma ba daɗi don haka munan azuma saura maɗi zancen hakika na da kaji. A gaishe ka Murtala mai sauro miki faruwa zagaye da kai da ke da alaka da wannan zaɓe abinda muke so a shirinmu na dare shirye mu ji kenan ku kira mu ku gaya mana wace irin didima da hidimomi su ake yi ne da ke da alaka da wannan zaɓe a inda kake yanzu ga shirin mu na gaba. Assalamu alaikum masu sauraron filin sai bango ya tsage. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Sanata Aisha Jummai Alhassan 'yar takarar gwamna a jihar Taraba ƙarƙashin jam'iyyar APC za ta ci gaba da amsa tambayoyin da aka mata a wannan fili na sai bango ya tsage. Salamu Wa alaikum salam. Sunana Rabiu daga gida Alhaji eh, Mutanen da suke bi gida-gida sun suwa karɓar katuttukan mutane suna ba su buhun masara da dubu biyar. Da Allah ina bukatar hajiya ta kara mana ƙariyon gwiwa da kuma faɗakar da mata akan lamarin yadda ake fesu su ake ɗan basu dubu biyar da buhun masara don saboda karfan kafin su Allah ina neman a ƙara mana ƙarfin gwiwa kuma faɗakar da mutane. To ai ƙarfin gwiwan da za a ƙara muku wannan mutum ya sani cewa wannan voters card din shi shine yancinsa wanda ya karba ya baka dubu biyar ko ya baka buhun masara buhun masara ba zai kai ka sati ɗaya ba za ka cinye a gidanka in kana da iyali mai yawa. to za ka sai da yancinka na rayuwa gaba ɗaya akan kan eh, dubu biyar ne ko buhun masara mun sha faɗakar da mutane mun tura mutane an faɗa a rediyo ana gaya mutane a ko'ina cewa wannan voters card ɗin gaba za a kai fannin da a najeriya in ba ka da voters card ka ba ka nuna wasu abubuwa ba za ka same su ba saboda haka kowa ya rike voters card ɗin shi kada ya bawa kowa eh, eh, don voters card ɗin nan naka yancinka ne yancinka shine za ka yi amfani da shi ka zaɓi wanda zai taimake ka banda ma wannan yana za a kai inda duk abin da za ka samu gaba sai an ce ka nuna voters card ɗinka saboda haka mutane su daina wasa da voters card ɗinsu in ka sai da dubu biyar ba zai eh, eh, cire maka talauci ba ba zai biya maka duk bukatunka ba ina in ka rike katin ka ranar zabe ka fita ka zabi wanda ya cancanta Iri na, in Allah ya yarda domin ya kawo maka saukin rayuwa cirewa kowa damuwan shi sai Allah amma za ka sami shugaba wanda zai iya taimakonka? ya fidda kai cikin wani kunci sannan kana roƙon Allah Allah sai kawo maka sauki saboda haka mutane su daina sai da voters card su domin duk wanda Allah ya bawa fa shi zai samu wanda Allah bai bawa ba kuma ba zai samu ba saboda haka ina roƙon mutanenmu na Taraba na Najeriya ma gaba ɗaya da su daina maganar sai da voters card nan bayi da amfani sai da yancin mutum ne ni ba ni da kuɗin da zan sayi yancin mutum don ba wanda yake da kuɗi da zai sayi yanci na saboda haka su lura kada su yarda mutum in ya zo ba wanda ba abin da za a yi da voters card dinka a banki karya ne haka kuma in an saya za a je ko a lalata shi ne a hana ka zaben wanda kake so wanda zai taimake ka sannan nan gaba ma ko ba ma don zabe ba nan gaba eh, yana yiwa duk inda ka je sai ka nuna voters card din nan kafin ka sami wani abu saboda haka mutane su lura su kuma yi hankali na gode To, Sanata kafin mu je ga mutum na gaba, me yasa ne a Najeriya ko kuma zan ce dukkan kasashenmu masu tasowa duk wani abu da aka yi ko kuma duk dokar da aka yi sai wani ya samu yadda zai ya take wannan zaben ko kuma wannan doka kai sai ya karya wannan doka. Me yasa muke da wannan al'ada ko tarbiyya na banza? Eh rashin imani ne domin wanda yake da imani ba zai so abu ya lalace ba. Duk wanda kika ga yana haka to ba da imani ne sannan ba da Eh, eh, tausayin jama'a domin duk wanda yake da tausayin mutum sai bar shi zabi wanda yake so wanda ya cancanta domin ya biya mishi bukata domin ya kawo mishi zaman lafiya da sauransu duk wa'anda suke karya doka duk wa'anda suke abin da bai kamata ba wallahi mutane ne da ba su da imani da ba su kuma da interest in mutane wato sha'awan mutane su zama mutanen kirki ko sha'awan a taimaki mutane duk wa'anda suke wannan kuma muna nan muna ta musu addu'a Allah ya tsine musu. To mutum na gaba bismillah ko? Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Me tambaya na gaba suna na Salisu. Daga Jalingo. Mu kungiyar nakasassu. Na son hajiya ta mana senata ta mana karin bayani akan nakasassu mun ci baya kwarai da gaske rashin kula daga gwamnatocin da suka shuɗe. Mu nakasassu wani tanadi shiri aka yi domin mu. To, senata gare ki. Yawa, tanadi da aka yi ai a duniya an hana kyaman nakasassu an hana a nuna musu suna da wannan disability wato eh, nakasa ko yawwa saboda haka ni na nuna muku wannan a matsayina na sanatan taraba ta arewa domin duk program da nake yi sai na sa eh, nakasassu a ciki sannan eh, Eh, da na raba abubuwan rahusa abubuwan sana'a da menene duk na sa na kasassu a ciki da na yi computer training ma akwai waɗanda suka yi karatu a cikin na su ma na kawo su na yi training din su na ba su kuma kit na su je su buɗe nasu business din saboda haka ni eh, eh, ina da tausayin na kasassu ina da su a zuciya duk shi yasa duk abin da nake yi su ma ina yi da su kuma su ma sun sani in dai na taraba ta arewa ne saboda haka in na zama gwamna kaga an ƙara faɗaɗawa ne ban taɓa barin ku ba tun da na zo ban ji kyaman ku ba eh, eh, tausaya muku da nike ba wai don kun kasa ba domin wannan lalura da kuke da shi yana iya faruwa akan kowane ne domin Allah ne ya dora muku shi saboda haka mu mutane da Allah ya bar mu da eh, lafiyar mu ya kamata mu taimaka muku ne ba mu wahalar da ku ko ko mu ji kyaman ku ko ko mu guje ku ba to shi yasa ni nike taimaka muku kuma kai ka sani inda kai dan Taraba North duk abin da nake a Taraba North a matsayina na sanata ina yi da eh, nakasassu da suke Taraba North na gode to malami na gaba Assalamu alaikum wa alaikum salam a sanata ina so ki mana kai haske me yasa sarakunan gargajiya ke tsoma bakin su a harkokin siyasa dumu dumu to me yaso sunan malamin ya musala musa audu da ya musala to ni dai ban san basarakin da ai sarakuna iyayenmu ne gaba ɗaya iyayen ƙasa ne saboda haka kowane mu kam da muke zuwa wurin su duk wanda muka je wurin sa bai ce mana yana tare da mu yana ce mana kawai muna zuwa neman alfarma ne eh, na na a sa mana albarka eh, a matsayin su na iyaye kuma duk wanda ya je dan PDP in ya je iyayen kasa suna sa mishi albarka yan APC in sun je mu kenan iyayen kasa sun sa mana albarka dan SDP da kowane dan jam'iyya idan ya je neman albarka wurin iyaye suna sa mishi dukkan su eh, dun mu ya'yansu ne ban taba jin ni kama sani na fa ban san inda shi ya ji wannan labarin ko shi ya ji wannan abun nan ba ni kama sani na ba su shiga siyasa su kan ma sukan faɗa su ce su ba 'yan siyasa bane su iyayen ƙasa ne. To mutum na gaba. To Kabiru Audu daga Magwai. A gwamnatocin da suka shuɗe an samu ci gaba na ilimi a jihar Taraba a wurin maza amma mun lura mu manyan gyara a gari mata ba su samu wannan ilimi ba dalili kuwa shine sun shagala wurin tallace-tallace na yi wa 'ya'yansu ko su kansu gara zuwa gidan aure wannan ya hana su daman samun ilimi da ya kamata su samu kashi hudu cikin goma amma ganin ke mace ce in Allah ya baki wannan karaga kika hau wani dama za ki amfani da shi don tsugunar da mata a duk inda suke domin su samu ilimi irin na zamani. Sanata gare ki. To ai bayanin da na yi a baya sai dai kara maimaitawa cewa za a yi hanyoyi da mata na cikin gida za su sami abin yi yadda za su taimaki mazajenmu yadda za su taimaki 'ya'yanmu yadda kuma 'ya'yanmu eh, eh, don in mace tana da abin yi ba sai ta tura yarta ta je ta yi talla ba. sannan za mu yi abin da za mu faɗakar da mutane mu nuna musu muhimmancin makarantar yaya mata to ai eh, eh, ni mace ce kuma na yi karatu cikin ikon Allah saboda haka ni ina matsayin eh, wato ni misali ne na alfarman da ke idan an bar ya mace ta yi makaranta saboda haka za mu ƙara faɗakar da 'yan uwanmu mata muhimmancin su bar 'ya'yansu su yi makaranta sannan wa'anda suke tura 'ya'yansu talla don ba su da yadda za su za mu iyakan kokarin mu idan Allah ya yarda mu samu masu abubuwan da za su yi da ba sai sun tura yaransu makar eh, abin eh, talla kafin su sami biyan bukata kafin su taimaka wa gida ba to babban abin da za mu yi kenan to malami na gaba bismillah Tambaya na biyu dangane da manyan gyara daga nan cikin gari. Idan Allah ya baki wannan mulki, kina ga ba zai yiwu bane ko zai yiwu wurin gina gidaje a kira ma'aikata a basu bashi a rika cirewa a albashinsu. In zai yiwu sai ki mana bayani. in ba zai yiwu ba sai mu ji dalili. Federal government tana wannan shi yasa muke da eh, Federal Ministry of Housing. State government ma suna eh, hada karfi da ya kamata da sun hada karfi da private investors su tsaya garantos. mai lamuni kenan eh, eh, domin eh, waɗanda za su zo su private investors wato masu zaman kansu in sun zo sun yi gwamnati za su tsaya wa ma'aikata garanto kai na tabbata kai ma'aikaci ne ka san garanto garanto shine wato mai lamuni a ba bawa ma'aikatanmu gidajen a rika biya a hankali wannan daga cikin albashi saboda haka muna da niyan wannan in ka duba manifesto na zaka ga wannan ma in Allah ya yarda To abin da ya sawaka kenan a wannan filin muna gode wa sanata Aisha Jummai Alhassan da ta samu damar zuwa wannan zaure ta amsa wasu daga cikin tambayoyin ku masu mu da kuma Alhaji Abba Sa'idu Lau da wakilin sashen Hausa Nasiru El-Hikaya da suka taimaka aka ɗauki wannan shirin akan faifai a huta lafiya. da lato yanzu lokaci ya da za mu sake mai da korin ibrahim domin ya kama labaran matakaici sakataren harkokin wajen amurka john kerry da takwaransa na eh, iran mr javad zarif sun koma kan teburin shawara a kasar switzerland a game da makamin nukiliyar kasar iran gaf da um, shiga kwanakin karshe na lokacin da suka wa kansu domin cimma yarjejeniyar game da karatowar taro a lusan wani babban jami'in ma'aikatar harkokin wajen ya faɗa wa manema labarai cewa amurka na sa ran cimma matsaya a tattaunawar ta zuwa lokacin da ake zato na ranar 31 ga watan maris din wannan shekara da muke ciki ƙasar iran da sauran rukunonin ƙasashe da suka hada da amurka birtaniya faransa da rasha eh, da kuma jamus suna yunkurin cimma karshen wannan yarjejeniyar a watan yuni mai zuwa to gaishe shekaru ran bari mu tsaye da kai nan jama'a jirgin yau da gobe na dab da tashi bayan mun fita daga nan jamila da halima da usman suna kai shigowa a nan kada ku manta da karfe tara da rabi na daren yau muna so ku kira mu muna so ku gaya mana da kanku irin hidimomin da kuke ganin suna faruwa zagaye da ku masu alaka da zaɓen nan kuna jin komai an shirya shi yadda ya kamata ko akwai abin da ya rage ni. yanzu a madadin duka ma a sashen wasu mura amurka musamman shi ibrahim jarmai da ya taya ni gabatar da shirin wannan lokaci da kuma ita julie leathers gresham yar kullum da injiniyoyinmu ali mustapha sakwata ne a washington sai an